Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a wade bulletin ta YouTube. Bismillah rahman rahim mai assalamu alaikum wa rahmatullah mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin jiki da jini wallafar Hadiza da Auta Amina ta yi shiru tana nazarin labarin mai kamanceceniya da na Aisha ita kam hawaye ne kawai ke faretin sauka daga idanuwanta suna gangarowa kan fuskar ta saboda wannan labarin ya fama mata dafan kuncin da ke cikin zuciyarta Husra ta bi su da kallo ɗaya bayan ɗaya sannan ta ce Aisha kuka kike yi ko ke ma kin ji tausayin abin da ya faru da ya Sadiq ko hmm. Dama can ai na san wannan tausayin naki zai yi daidai da halin ya Sadiq dina. Dalilin da yasa na janyo ki jiki na kenan saboda ina yi masa kwaɗayin samun kamilalliyar mace irin ki mai nagarta da kyakkyawan hali, uwa uba nutsuwar ki ita ce ta ƙara janyo ni gare ki akan na ƙulla zumunci da ke da kyakkyawan zaton ki kiya Sadiq zai samu macen da zai yi alfahari da ita a rayuwarsa. Ko babu komai na san zaki wanke masa kuncin da Ubaida ta saka shi har yake tsanar mata a dalilin ta. Ƙirjin Aisha ne ya bada wata irin bugawa, saboda tsabar firgici da tashin hankalin da ta ƙara tsunduma a ciki. Sanadin zantukan Husna, jikinta yana rawa ta miƙe za ta fice daga ɗakin. Amina ma ta bi bayanta, Husna ta biyo su cike da mamaki tana faɗin, wai me haka, ina za ku je ne kuma muna tsaka da hirar mu. Aisha ta fice ba tare da ta waigo ba, saboda duhun bakin cikin da ke zuciyarta ya yi mata lullubin da ba ta gane komai a lokacin. Amina ce kawai ta yi ƙarfin halin waigowa ta ce da ita, gida za mu je mun baro mama da aiki. Husna ta ɓata fuska cikin rashin jin daɗin abin a ranta ta ce, ai an san inda kuka zo ko kuma saboda Allah duka-duka yaushe kuka zo gidan nan. Amina tana dariyar yaƙe ta bayan bayan Aisha ita ma ta fice daga ɗakin. Husna ta biyo su jiki babu kuzari tana faɗin, ai duk wannan Aishar ce da tausayinta, da na sani wallahi da ban nuna muku hotunan ba, balle har ku san da labarin. Haka ta bi bayan sana mita cike da jin haushin kanta, sai dai ganin sa a zaune a falon yasa ta ji wani ɗan daɗi a ranta. Da sauri ta so wurin hajiyar su da ke tambayar Aisha me take yi wa kuka. Ta ce kyale ta hajiya da sharmanta, daga jin labarin Ubaida shi kenan ta hau kuka kamar wadda aka daka. Hajiyar ta ɗanyen murmushi cikin sigar wasa ta ce da Husna, ke ma aikin yi kuka a lokacin ko kin manta ne na tuna miki. Husna ta zauna kusa da Hajiyar tare da janyo filan kujera ta ɗaura a saman cinyarta, tare da bata fuska ta ce, to ni ai a lokacin da abin ya faru ne, kuma ni ya Sadiq na tausayawa, amma ita me na kuka bayan abin ya wuce. Hajiyar ta yi sauran faɗin, ita ma ai tausayinsa take ji. Husna da Amina suka yi dariya saboda yanayin da Hajiyar ta yi maganar ne abin dariya har da dungurewa Husnan kai. Aisha cike da jarumta da ƙoƙarin danne abin da take ji da ƙyar ta tsayar da kukanta tare da share hawayenta tana shashshika. Husna ta ɓata fuska irin na shagwababbu ta turo baki ta ce, "Ai babu komai tunda kin goyi bayan ta Hajiya, kina kallafa har cewa suka yi za su je gida yanzu bayan an san inda suka zo." Hajiya ta kai kallonta ga Aisha ta ce za su jira Sadiku ya dawo don ya ce su jira shi zai kai su gida. Aisha ta kalla Amina suka yi maganar ido. Amina ta yi saurin faɗin Hajiya mun baro aiki ne a gida muna so mu koma a kan lokaci da an bar shi kawai mu bina fef mu. Hajiyar ta yi mata wani irin kallo wanda ya sa dole ta haɗiye sauran maganarta saboda girmamawa. Ran Hajiya a jagula yake saboda ɓata mata shirin da suke yi. Hakan ya sa ta kausa murya tana cewa babu inda za ku je sai ya zo, yadda aka ɗauko ku gida haka za a mayar da ku gida a mutunce. Don haka ku yi haƙuri shi ma ba zai daɗe ba zai zo, bari na kira shi a waya ya yi hanzarin zuwa ya kai ku. Husna ta yi saurin ɗauke wayar tana faɗin, don Allah hajiya a bari sai an ƙara jimawa sannan a kira shi, ni wallahi ba na so su tafi yanzu Allah. Ta ƙare maganar cikin muryar shagaba, Hajiya ta yi saurin haɗe fuska ta ce, "Za ki bani wayar koko sai na ci mutuncin ki?" Husna ta miƙa mata wayar tana zumbura baki, Hajiyar ta danna wa Sadiq kira. Ringin ɗaya biyu ya ɗauka sai ga muryarsa tartar a cikin wayar yana cewa, "Su jira ni kaɗan Hajiya, gani nan zuwa yanzu yanzu." Idan kuma a matsa suke kawai a kai su don Allah Hajiya, Ba shiri ta katse wayar da cewa ka kammala dai ka zo suna jiranka. Kit ta kashe wayar saboda ganin kamar yana so ya ki ta haɗin kai a ƙudurin alkhairin da take son kullawa tsakaninsa da Aisha. Domin ta yaba sosai da kamalarta, uwa uba nutsuwarta saboda wannan kukan da ta yi ya ƙara mata martaba sosai a idanuwan hajiyar. Saboda hasashen da ta yi, tsabar tausayin Sadiq ɗin ne yasa ta yi kuka. daga jin cin amanar da Ubaida ta yi masa. Hakan ya sa ta ƙara jin sha'awar haɗa wannan abin alkhairin da take tunani, muddin aka dace shi kenan ya more auren macen da zai samu nutsuwa a tattare da ita a rayuwa. saboda duk labarin da Husna take bata akan Aishar bata gamsu sosai ba har sai da ta ganta ido da ido sanin ta gasgata cewa tabbas Aishar ta samu tarbiyya kuma abun koyi ce da za ta dace da rayuwar Saddiqunta Husna cike da jin daɗin ba zai zo da wuri ba ta janyo Amina tana cewa ku zo mu je ku ji wani labari ta janyo su duka suka koma ɗakin ta tana jin su da labari har ta samu Aisha ta saki jikinta amma a hakan yaƙe kawai take yi zuciyarta cike take fam da fargaba akan kallon da za su yi mata duk ranar da asirinta ya toni gare su. Haka ya sa ta saka wa kafin zuwan lokacin za ta warware musu kullum komai, saboda gudun su ji a wani wuri su ga ta munafunce su. Duk da ba ta farin ciki da zancen auren domin ta da cire shi a ranta a kansa. domin ba ta zaton wani zai iya aurenta da wannan abin kunyar da ta aikata. Dalilin hakan ya sa ta kai ƙarshe a kan za ta sanar da su komai tun kafin a yi kuskuren da ba zai taɓa gyaruwa ba. Saboda sarai ta hasko manufar husuna da ita kanta hajjar a kanta da ya Sadiq. Haka suka zauna a ƙagauce har zuwa yamma sannan ya dawo. Saboda gidansa ya je ya yi kwanciyarsa sannan ya zo gidansa hajiyar a ƙoƙarinsa na son faranta mata, amma kafin ya zo ta kira shi ya fi ƙyarga saboda tunanin kaisa ne kawai baya sanyi, shi ya sa yake son dojewa. Husna rike da ƙatuwar leda a hannunta wadda hajiya ta shaƙe ta fam da kayan da ta basu, Aisha da Amina a gefenta, Hajiya a bayansu har bakin motar Sadiq. Husna ta buɗe baya ta saka ledar Amina ta shiga. Aisha ma ta fara yunkurin shiga bayan Husna ta yi saurin buɗe gaban motar tana faɗin, "Ke Hajiya ga wurin zaman ki anan." Aisha cike da jin nauyin Hajiya ta ƙi kula Husna Ta shige bayan ta zauna, Husna ta kalli Hajiyar tana cewa, "Ki ce da ita ta koma gaba dan Allah." Hajiya tana dan murmushi ce da Aisha, "Dawo ki zauna a nan din ko zaki huta da kulafacin Husna." Aisha ta fito ranta a jagule, cike da jin nauyin su Haka ta shige gaban motar ta zauna tana sanne kai. Husna tana dariya ta ce, Ko kefa, haka kawai zaki mayar mana da ya Sadiq driver ko? Aisha ta kai kallon kan Husna cikin harara ta yi kwafa, saboda ko kaɗan ta ji daɗin hakan ba. Husna kam ko a jikinta tana dariya ta duko ta ce da Sadiq, "Dan Allah ya Sadiq na shigo na raka ku?" Idan ma ba za ka dawo da ni ba sai ɗan ladi ya je ya ɗauko ni. Sadiq ya buga mata harara cike da kwafula ya ce, Wai sau nawa zan sanar da ke ba za ki je ba. To idan kin nace wa zuwan ki je Ladin ya kai ki, amma ni ba zan ɗauke ki ba. Cike da jin haushi ta matsa daga jikin motar saboda fusgar motar da yi da ƙarfi, Aisha ta fakaici idan Hajiya ta yi mata gwalo, Husna ta turo baki tana hararta. A haka suka bar gidan tana ɗaga musu hannu, zuciyarta a cinkushe saboda ta so bin su a kai su da ita, saboda har zuciyarta take jin Aisha kamar wata 'yar uwarta ta jini. Shi kuwa Sadiq suna tafa cikin motar babu in babu in daga shi har su babu wanda ya ce wa wani kanzil. Shirin da ya yi yawa ne ya saka karatun Alƙur'ani cikin kira'ar Sudais mai daɗi da ratsa zuciya, inda yake karanta Suratul Mulk. Aisha ta fara bin sa a hankali ba tare ta san tana yi ba, saboda bala'in son surar da take yi, kullum safiya tana karanta ta sauya fa a kirga. Dalilin hakan ne yasa ta haddace dukkan wani harafin da ke cikin surar. Sadiq yayi shiru yana jin sautin muryar Aisha tana bin kira'ar daki-daki cikin sanyin muryarta da zaƙin ta Take zuciyarsa ta yi sanyi kalau har ma ya yi sha'awar kai kallonsa gare ta yayin da ya kalle ta sai da ƙirjinsa ya buga a take jikinsa ya ƙara mutuwa saboda ganin ta jingine da sitsin kujera idan ta a rufe tana bin karatun hawaye suna zariya a saman kyakkyawar fuskarta da sauri ya janye fuskarsa zuwa kallon gabansa na ɗan lokaci Sannan ya sake kai kallon gare ta har lokacin hawayen ba su daina fitowa daga idanuwanta ba zuwa dandamalin ta ba, sosai ya kura mata kallo na ɗan lokaci yana nazarin yanayinta, sannan ya kawar da kai tare da sauke wata katuwar ajiyar zuciya. har surar ta kare wata ta shiga Aisha ba ta daina bin karatun nan ba bambanci ɗaya aka samu ta buɗe idanuwanta tare da kawar da kanta gefe tana kallon mutanen da ke kan titi har aka je gida da taimakon Amina da ke nuna masa hanya Aisha ba ta daina bin karatun nan ba sai da ya doso motarsa cikin unguwar mutane suka fara bin motar da kallo cike da tsegumi da yawa sun zara idanuwansa akan motar domin su ga a ina za ta tsaya saboda motar rufe take da tint ba a ganin komai a ciki Suko suna ciki suna kwasar AC abinsu lokacin da ya isa kofar gidan ya buɗe gilas ɗin gefen shi kaɗan wanda hakan ya baiwa mutane da dama sakawa motar na mujiya. ciki kuwa har da tambari da abokansa waɗanda ke ƙofar gidan malam mai salati a saman dogon benci suna hira a hankali motar ta fara rage gudu ta silalo zuwa ƙofar gidan su mamara mace ta yi fakin sannan amina ta buɗe murfin mota ta fito tare da janyo ledar kayan da hajiya ta basu hannu bibbiyu ta riƙa saboda nauyi ta yi masa godiya ta nufa cikin gidan aisha kam bata san an kawo ba saboda duniyar tunani mai zurfi da ta lola shi yasa tsayuwar motar ma bai sa ta dawo hayyacinta ba Cike da mamaki Sadiq ya kashe kira'ar cikin sanyin jiki da wata kasalalliyar murya ya ce da ita, Aisha ko? Aisha ta yi saurin kai kallon ta gefensa cikin razani ta rike hannun motar da nufin bude kofar ta fita ya yi saurin datse kofofin ta hanyar saka lock hakan ya hana motar budewa duk iya ta kuwa amma hakan ya ci tura ta waigo cikin tsoro ta ce da shi mun kawo gida zan fita ya yi dan murmushi sannan ya ce na san da hakan ai me kike tunani ne tun ɗazu aisha ta juyar da fuskar ta gefe tana cewa babu komai buɗe mun kawai zan fita mutane har sun fara taruwa suna kallon mu sadiq ya shafo guntun gemunsa ya ce yaya sunanki ta yi masa wani irin kallo sanin ta ce Aisha mai niƙab. Babu shiri ya fashe da dariya sannan ya ce, Nambar ki nake so ko zan iya samu? Aisha ta yi jim na ɗan lokaci saboda ba ta buƙatar alaƙar su ko kaɗan, amma ganin mutane sun ƙura wa motar kallo ya sa gaggauce ta faɗa masa yana lodawa a wayarsa. Cikin marairaita mai cike da magiya da raunanniyar muryarta ta ce, Please zan fita, Ba tare da wani jinkiri ba, ya cire lock ɗin ta buɗe motar ta fice. Ai kuwa gaba ɗaya mutanen da ke jiran su ga fitowarta suka yi mata ca da kallo. Cikin koyin kula da kallon nasu ta shige cikin gidan su mamara matu, ba tare ta bi ta kan kowa ba. Shi ma Sadiq jan motar saye ya bar unguwar zuciyarsa cike da wani irin sabon shauki dangane da Aisha, wanda rabon da ya ji hakan a kan mace har ya manta da lokacin, don ya ajiye sabgar mata a cikin al'amuransa saboda ɗaukar da yake yi musu halinsu iri ɗaya ne na yaudara da cin amanar masoyin gaskiya. Ko da Aisha ta shiga gida ta iske mama da Amina zaune da ledar kayan ajiye a kan tabarma. Azima tana ƙoƙarin fito da kayan da ke cikin ledar amma ta kasa. Aisha ta ƙara su ita ma ta zauna a kan tabarmar tare da faɗin wayo Allah na. Mama ta kalle ta cikin tausayawa ta ce, ke da kika sha sanyin AC a mota kike faɗin wash sai ka ce wadda ta yi tafiyar ƙasa kafin Aisha ta yi magana Amina ta riga ta da faɗin, mama wallahi kamar kar na fito daga motar nan. Wani irin luwu ake ji idan tana tafiya, dukkaninsu suka yi dariya. Sammani da ke gugar kayan bokon sai ce tur ba ƙauya kawai. Allah ya sa dai baki yarfa fa'anta Aisha da ki a gidan mutane ba. Aisha ta yi ‘yar dariya sannan ta ce, To ai ƙauyancin tare muka yi ni da ita, dan dukkaninmu za ni ce ta tadda mu je mu gaba ɗaya suka sake fashewa da dariya amma banda Amina da ke hararar sammanin ta ce yaro babu kai a cikin abin da muka samu sammani da ke farzar ruwa a bakinsa a saman uniform ɗin da yake guga ya ce kuka samu ko dai an ta Aisha ta samu Aisha ta yi saurin faɗin da ni da ita duka ɗaya ne dan haka ka daina raba ɗaya biyu sammani Amina banza ta yi da shi ta fito da kayan ta zube a gaban mama ita ko mama tana ta bin ledar da kallo Tana washe bakin jin daɗi ta ce, Masha Allah, Masha Allah, Lallai Hajjar Husna ta burge ku da yawa. Aisha tana murmushi ta ce, "Ai tana da kirki gaskiya mama." Amina ta gama fito da kayan, ta fara ware wasu a gefe tana faɗin, "Wannan atamfar da les ɗin da sarƙar duka na anta Aisha ne." Sannan ta sake fiddo da wasu atamfofi guda biyu tana cewa, "Wannan atamfar kuma ɗaya ta wace ɗaya taki ce mama." Ta sake fito da sauran tarkacen ta ce, Waɗannan sabalan da turarukan kuma wasu namu ne wasu naku ne mama ke da babanmu. Wannan kayan kuma na azimar mu ne har da kayan wasan duka wai ta sha wasa ita kaɗai. Ta ƙare maganar tare ɗaukar azima ta cilla ta sama cike da jin daɗi yaranta. Diyar mamara mace karama ta ɗauko wata karamar leda ta saka a bakinta ta cizge da ƙarfi sai ga sweet sun faɗo sha a ƙasa. Sammani ya ajiye gugar ya zo da gudu yawabci wabci sweet ɗin yana cewa mu ma ga namu nan tunda babu mu a cikin lissafi. Mama ta kai masa duka ya kauce yana dariya cike da jimamin bajintar da aka yi musu. Mama ta ce, lallai waɗannan mutane karancin su ba nan kusa ba gaskiya. Ni na ma rasa me zan ce wallahi, Allah dai ya saka musu da alkhairi kawai kuma ya sanya a mizani. Suka haɗa baki wurin faɗin amin, Amina ta kai kayanta ta ajiye ta dawo suka ci gaba da su, suna motsa bakinsu da biskit da alawar da aka raba kowa aka bashi. Amina sai labarin karamcin da su Sosuna suka yi musu take bai su mama. Aisha kam shiru kawai ta yi, sai dariyar yaƙi take yin idan ta kama, saboda zuciyarta cike take fam da fargabar abin da zai je ya dawo. Sauyin yanayinta ya sa mama ta ce, ke kuma damuwar ta ce? Aisha ta yi marmashin ƙarfin hali sannan ta miƙe ta yi cikin ɗakin mama. Saboda kukan da take dannewa zai iya fallasa ta a gaban yaran gidan, cikin sanyin jiki mama ta bita da kallo na ɗan lokaci, sannan ta miƙe ta bi bayan ta cike da fargaba da tunanin me ke damun Aisha, sai ta zauna a gefen gadon da take dunkule tana kuka, sannan ta shafo kanta cikin tausayawa ta ce, ki haƙuri Aisha, ki daina barin damuwa tana cin galaba a kanki, har ta yi tsanin saka ki cikin damuwar. yanzu menene ya faru kuma bayan na ji an yi muku karamci ko wani abin suka yi miki don na lura da yanayin ki tun shigowar ki na gano cewa kina cikin damuwa saboda zuciyata ta raya min kuka kika yi a can ɗin, duk da kin yi ƙoƙarin ɓoyewa ba kya so na gane faɗa min me suka yi miki Idan har da matsala a mayar musu da kayan su mu rike mutuncinmu. Aisha ta ɗago fuska tana ƙoƙarin danne kukanta ta ce mama hajiyar su Husna tana so ta haɗa ni da yayan Husna. Bayan kuma irin abin da ya same ni shine ya faru da matarsa kuma dalilin hakan ne yasa ya tsana mata. Don haka idan har aka haɗa shi da ni an zalunce shi sosai mama, akan wannan dalilin na yanke shawarar sanar da shi gaskiyar komai na rayuwata tun kafin tafiyar ta yi nisa, domin ya ‘yanta kansa tun wuri ya bijirewa aure na kafin a manna masa cutar da za ta sake kwantar da shi jinya ba tare da ya tantance ba ni da yanzu wallahi ba aure ne a gabana ba ko da shi ne ya zo da kansa ya ce yana so na ba zan amince ba balantana kuma leƙa masa ne ake so a yi ta ƙarfi da yaji ko yana so na ko baya so aisha ta fashe da wani sabon kuka cike da ƙunar zuciya mama ta yi shiru tana nazarin maganganunta sanin ta sauke ajiyar zuciya ta ce Shi dai komai rubutacce ne daga Allah Aisha, saboda haka ki rungumi dukkan abin da Allah ya kawo miki cikin rayuwarki, don baki san ta inda alkhairinki yake ba. Ta iya yiwuwa abin da kike gudu shine silar jin ki da farin cikin ki a gaba. Saboda haka ki ajiye tsatsauran ra'ayinki ki bar wa Allah zaɓi, don shine ya fi sanin abin da ya dace da ki. Mama ta sauke numfashi sanin ta sake cewa na goyi bayan ki ɗari bisa ɗari a kan ki sanar da shi gaskiyar abin da ya faru da rayuwarki. Don gudun daga baya kar ya samu labari ya yi miki kallon mayaudariya saboda munafukan unguwar nan tsab za su iya labarta masa dukkan abin da ya faru da ke su ƙara gishiri da magi ma a cikin al'amarin. Aisha ta share hawayenta sanin ta ce insha Allahu mama zan faɗa masa komai Dan dama can tsarkon mutanen unguwar nan nake jin tsoro, amma ba yanzu ba sai ya zo min da zancen yana so na da kansa, sannan ne zan sanar da shi gaskiya, saboda na cika wasiyar babana da ya ce idan ba mijina ne ya zo da nufin auren gaske ba, to kada na tona wannan sirrin auren kowa. Dan ba abu bane da kunnuwa za su yi saurin ɗaukewa ba tare da tarnaƙi ba. Dalilin da ya sa kenan har yanzu ke ma ban sanar da ke ba mama, Amma na san baban mu man cewa yayi da ke yayin ginda ya mun wannan dokan, da tabbas tun a farko zai bani izinin na sanar da ke kafin zuwan mijin kwarai da zai aure ni. Cikin sanyin jiki mama ta dafa kafar ta ce, "Na sha sanar da ke ko kaɗan ban ji haushin hakan ba, dan na tabbata akwai dalilin da yasa ya hana ki faɗa wa kowa sai mijin da zai aure ki." Fatan mu kawai Allah ya ƙara haskaka al'amarin ki gaban ki da bayan ki Aisha. Waɗannan mutane kuma idan har zama da su shine alkhairi to Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin da ke ciki. amma ki bar wa Allah komai ki nemi dace a wurinsa ya fi wannan kukan da kike yi a kullum kin ji da aka Aishan ta warware wa mama labarin da Husna ta basu akan Ubaida tsohuwar matar Sadiq mama ta jinjina al'amarin don ita ma ta hango faɗa masa gaskiya shine maslaha saboda gudun labari ya sake maimaita kansa Aisha da mama bayan sun yi da sallah suka ci gaba da hirar Sadiq da Sahajiya zuwa lokacin da baban Samina Amina ya dawo. Mama ta miƙe ta fito tana yi masa sanda zuwa amma ganin yanayin fuskar sa yasa ta ji gabanta ya faɗi. Cikin fargabar abin da ya ɓata masa rai ta bi shi a baya har zuwa ɗakinsa. Tana ƙoƙarin tambayar sa ya ce da ita, Wane ne ya zo da mota a ƙofar gidan nan ya kulle ko ina suna hira da Aisha a cikin motar. Mama ta zaro ido cikin faduwar gaba ta ce, "Yayan kawarta ne ya dawo da su gida fa." Babansa Amina ya yi shirun ɗan lokaci sannan ya ce, "Yanzu nan daga wurin mai unguwa na fito, An je an kai karar mu ne da ke akan muna goya wa Aisha baya tana karuwanci a cikin unguwa. Cike da takaici mama ta fara faɗa ranta a matukar ɓaci ta ce, "Wai su mutanen unguwar nan har abada ba za su ɗauke idanuwansu daga kanmu ba ne? Wannan wace irin musiba ce da kullum sai an ga wani abu da muke yi ko Aisha ta yi. Ni fa na rasa wani irin kalar sa ido suke yi mana a cikin gidan nan." Shi kenan babu damar a yi abu ko yaya yake sai a sauya wa mutum manufa ƙarshe a ce bin mu za a yi da wani sabon sharrin kuma to su je su yi ta yi kar su fasa wallahi Aisha dai haka za su ganta su kyale don kan ubansu, mu ma haka dai ko suna so ko ba sa so dole su gan mu su bar mu don mun zame musu ciwon ido wallahi. Tsabar ƙonar rai ya sa ta miƙe za ta fice daga ɗakin, baban Amina ya dakatar da ita cikin sanyin murya ya ce, ki daina wahalar da kan ramatu, don na sanar da su mai unguwa mijin da zai aure ta ne kuma sun amince da hakan. Mama ta dawo ta zauna saboda kaso mafi rinjaye na damuwarta ya faɗa. Amma duk da haka bai hana hawa hawaye sauka a kan fuskarta ba, cikin muryar kuka ta ce, kamar ka san cewa mahaifiyar yaron tana son ta haɗa aurensa da Aisha ne. Dalilin da ya sa ta ɗan tsaya suka gaisa kenan a lokacin da ya kawo su gida, don yanzu haka ma zancen muke yi ni da ita, amma kai me ka gani dangane da al'amarin, saboda cewa na yi sai ka dawo za mu tattauna a kan matsalar, amma kafin nan bari ka ci abinci na kawo maka abin alkhairin da suka bayar a kawo mana. Sai da ta kawo masa abincin sannan ta kwala wa Amina kira Cikin sauri ta je ta ɗauko ta ajiye musu ta fice. Mama ta buɗe kayan ta nuna masa komai. Baban Amina ya shiru yana nazari sannan ya ce, ta sanar da shi komai dangane da matsalar ta ko mama ta sauke ajiyar zuciya sannan ta ce a'a amma dai ita da kanta ta ce za ta faɗa masa tun kafin abin ya yi nisa baban Amina ya ce hakan yana da kyau saboda gudun abin da zai je ya dawo idan har ya ji ya gani a hakan zai iya auren ta shikenan sai mu bi su da addu'ar zaman lafiya mama ta yi saurin faɗin idan kuma ya ji ba zai iya ba shikenan babu dole dan gari da yawa amma maye eh, baya cikansa ba Baban su Amina ya yi murmushi saboda ganin yadda ta ɗauki abin da zafi, sannan ya janyo kulolin abincin ya fara buɗewa yana cewa, Allah ya barki da 'yar nan ta kira matu. Don na fahimci yanzu daidai kike da kowa a kanta. Mama tana dariya ta miƙe tana faɗin Amin bar na kawo maka ruwa da kunun zaƙin mu mai daɗi. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi, to mu bari shirin ga wuce mu muradin zuciya na yau.